Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Litinin 19 ga watan Fabrairu, 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari a makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin Dabshi cikin jihar Yobe. Suka yi awon gaba da 'yan mata da kawo yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da sace ɗari da goma bayan da da farko ta musanta cewa sace su aka yi. Wannan lamarin da yana faruwa ne bayan kimanin shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok 276 a wani lamari irin wannan. abin da kuma ya ɗauki hankalin shirin domin iyali kenan wannan makon. Wakilin Haruna Dauda biyu ya samu zantawa da shugaban kungiyar iyayen da aka sace 'ya'yan nasu Malam Bashir Manzo wanda ya fara da bayyana yadda wannan lamari ya auku. Lokacin da za su shigo a kowanne suka ɗauko a can hanya sun nuna musu gindin mun diga sun ɗauko su akan su nuna musu hanya. To a yadda muke samun labarin daga bangaren su su don da aka tashi koma an soke su. Bayanin da suke bayarwa su suna motar gaba ne a komawan Hmm. amma wanda suke tare da su a cikin motan wanda suke cikin motan yan matan suna yi musu waya cewa gudun da suke ya yi wa a rage ta saboda a matsin da ake yan matan da fargaba ya sa mutum biyar sun mutu a cikin motar ta suke da eh akan a rage ta ba ga wannan din kuma tunda ba ganin gawan muka yi ba muna jira dai mu ga abu da su hukumomi za su yi ceto in babu kaga magana sai ta tabbata na kokari dai mu ku yaɗa mana dai mu samu daman ganin gwamnan ido da ido mu iyayen yaran da aka dora mana alhakin nauyin shugabanci. To kamar a matsayin ku na iyaye kuna da kididdigan adadin yawan ɗaliban da suke wannan makarantar ne tunda har yanzu gwamnati bata ce ga yawan ɗaliban nan ba. Gaskiya gaskiya hukumar makaranta bata bamu ba. To yanzu kamar wani hali ake ciki na adabcin nan? A hali kam gaskiya babu daɗi. har zuwa irin wannan rana mai kamar ta yau babu wanda zai iya tabbatar da makomar waɗannan ɗalibai wanda hakan ke jefa ayar tambaya zukatan mutane na koya Allah ana cin nasara game da irin wannan fafutuka da ake yi na yaki da yayan kungiyar boko haram ɗin. din da cewa ana jiran yaki da dama a wannan shiya da ma rundunar sojoji da na yan sanda da dukkanin suke aikin samar da tsaro a wannan yankin amma cikin dare guda irin wannan lamari ya faru ba tare da samun ɗauki daga waɗannan hukumomi ba alhaji ibrahim gaidam dai shine gwamnan jihar yobe addu'a za mu yi ba abin da za mu yi mu da yan adam sai dai addu'a za mu yi mu sa sojojin nan da jami'an tsaro duk inda aka ji labarin su su bi su yanzu gashi general mm, officer wanda yake kula da yobe gaba daya brigadier general garba muna tare da shi duk inda aka ce yaran nan suna nan ya tafi sun tafi da sojojinsu duk sun bi wurare sun tafi aka ce suna garin nan sun je garin aka ce ba kowa sun tambaya aka ce to yaran nan sun zo sun zo kun ga yaran yan mata ne a cikin motocinsu a'a mun mun ga mota yaran ne suka ciki amma ba mu ga yan mata ba aka ce eh suna wani gari can sojoji suka wuce garuruka ka ce eh yan boko haram sun zo sun zo da yara yan makaranta a a gaskiya mun ga motoci ba mu ga yara a cikin motocin ba duk labarin haka yake duk garin da suka ce akwai sun je da kansu gashi har general din sun gane to gaskiya abin sai dai mai ta addu'a bayan akuwa wannan lamarin da na kuma shiga daga wajen dakunan karatun matan yayin da na hangi wata masallaci a tsakiyar dakunan kwanan ɗaliban da aka ce a nan ne ma ɗaliban suke sallah lokacin da waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram da suka zo suka kuma aiwon gaba da su eh, yanzu haka ina nan a kofar masallacin waɗannan ɗalibai inda aka ce suna sallah a wato sallah magariba lokacin da waɗannan mahara suka shigo don eh, ƙoƙarin ɗebe su zaka wannan masallaci dai gashi nan masallaci ne wanda zan iya cewa ba ma a gama ginawa ba daga kwano babu dai silin kuma babu ma fenti babu plasta a wannan masallaci amma a wannan masallaci akwai alamun taburma haka kamar irin raguwa ne haka nan na waɗannan ɗalibai wanda suka gudu suka bari da bisani na kuma zan tada ɗaya daga cikin masu aikin girki ma waɗannan ɗalibai wadda ta ce ta ma tana da yaranta a cikin wannan makaranta kama irin bayanan da ta so ma yamin suna na zule ali girki tana cikin wadda aka gano ko kuma har yanzu na duk suna nan an same su an same su ko eh, eh ke kina cikin wannan makarantar ne da ina cikin wannan makaranta aiki ko mm, da aiki eh to lokacin wannan lokacin da waɗannan mutane mutane suka shigo kamar ya abin ya faru ne eh, to lokacin da suka shigo ne dadan sallan mangariba lokacin za mu tashi mai sallan mangariba sai kawai sai muka tashi muka ji kakau kakau kakau me ne faru sai muka rugo da gudu kawai sai ashe su din ne suke shigowa ta get din ni lokacin na aiki yaro na na mura yana da damuna na ce je so min maganin mura shikenan to he na ji bindiga din he na fita da gudu zan je kira yaro din kenan daga waje na aike shi to da na fito kawai sai muka yi karo da su me suka ce maki ce mun suka ki tsaya ki tsaya ina za ki je ina za ki je ban tsaya ba kawai ina ta gudu ina ta gudu na je na samu yaron na sai ya zo kawai sai muka yi hakan nan eh, lokacin da suka kwashe su haka Daliban ai da aka ji harbe harbe kowa gudu yake yi hmm. a garin gudun nan shikenan sun je sun samu ɗaliban wai za su taimaka musu shine amma kowa ta kansa yake kowa gudu yake to yaran da sun ga mota suna gani kamar sojoji ne da haka ne suka yaudare su suka ɗauke su sun zo da motar soja ne motocin irin na sojoji ne motar irin na soja eh ayin naki duka suna nan amma suna nan duka sun su uku yan aji nawa ne da aji shida da aji hudu da aji biyar to Allah kara kare amin amin lokacin da gwamna Ibrahim Gaidan da ya isa wannan gari koyawa waɗannan iyaye jawabi game da halin da ake ciki da ma ya tabbatar musu da cewa wurin da mutum cewa na sake kwato 'ya'yan nasu ba gaskiya ba ne har ma ya kara da cewa ba su tabbacin amma sace waɗannan yara bisa irin rahotannin da yake samu sai dai da alamu wannan kalami bai ba wasu daɗi ba inda har ma suka ɗan nuna fushin su kan wannan lamari hakan yasa na tambayi wani uba da suka yi wannan bore lokacin ziyarar gwamnan gama abin da ke cewa abin da yasa ake bore akwai iyayenmu da yayyenmu wasu ma yanzu haka nan still suna asibiti a kwance wanda haka dai kamar tashin hankali ya sa sun faɗi dan akwai wanda ake tunanin cewa cewa ma za su iya rasa rayuwarsu akan wannan saboda wannan bayanin da shi gwamnan ya zo ya kina. tuni dai shugaba muhammadu buhari na najeriya ke tura wata tawaga zuwa wannan gari na datti wanda suka da ministan yada labaran kasar alhaji lai muhammad da khadija bukar abba ibrahim wato karamar ministan harkokin waje da kuma wakilin ministan tsaron kasar don jin zahirin abin da ya wakana da ma kuma halin da ake ciki sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jan abin da ƙwararru kan harkokin tsaro a yankin ke cewa dangane da wannan lamari. da kuma bayanin gwamnatin tarayya da ma duk wani ci gaban da aka samu kan wannan lamari. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Bari mu koma kan batun fyaɗe da aka yi wa wata yarinya 'yar shekaru tara a sansanin 'yan gudun hijira da ke birnin tarayya Abuja. Ga bayanin da yarinya da kuma addata suka yi wa wakiliyarmu Madina Dauda. na je karban wulla ina zuwa shi ne ya kama ni ya ja ni dan ihu shi ne ya rufa min baki dama an saba aikin ki a unguwan ko ba sosai ake aika na ba sai kai ki ina ya ja ni ya kai ɗakin shi na yi na yi ihu na gagara yin ya rufe min baki sosai da ya gama sai ya ce fita shine ya nuna min wuka wai idan na yi magana zai yi ni Rabi Zakari 'yar shekara tara tana zaune ne tare da yayarta a sansanin 'yan gudun hijira da ke karma jiji. Ranar da gabanin mangariba ne, an aiko ta ta karɓar hula, sai ta dawo ta ɗan jima. sai muka ce to me ya faru ta ɗan jima har mai gida na ma ce tashin jin duba ta sai ta a ta dawo sai can shi jikin shi bai bashi sai da tashi da duba ta kenan sai ga tana zuwa sai ta zo karkar mu da take mayar mishi da sakon ma muryanta na rawa ce to me ya faru ni dai sai na mata na je sa mata abinci a cikin kicin. sai na sa mata kenan sai na ce mata ce mu na sa mata karwa ya ishe ta na ce ah, me ya faru na ce a wai ba ta iya cinyewa ba na ce kai akwai abu sai na ga yadda take gaya mu ya ishe ta din muryan na rawa sai na ɗauka tocin da yake hannu na waya na sai na aska mata fiskanta sai na ga kamar yadda fiskanta yake na ji muryanta yana rawa rawa na aska kaman irin muranta na rawa kaman hawaye haka kuma ba hawaye fi na haska jikinta sai na ga bayan riganta jini me wannan ba komai ta ce sai na kira mai gida na don yana waje na ce ka gafa ta ce ba mamaki ma ta fara period ne sai na tuna na ce period kuma ba zai ba zai yawa haka da yawa a bayan riganta ba sai na ce to shi kenan na ce har na nema da ya fita da ya zauna a waje sai na ja ta ɗaki na ce me ya faru ki faɗa mun da ce mun wani mutum ne sai na ji wani mutum na ji kaman an tuka mu wuka a zuciya na ce to wani mutum kuma to shine na kira shi ya zo ya ce wani mutum ne tukuna ta faɗa mishi wane sai muka fita muka je muka duba shi a gidan shi baya nan muka duba shagon shi baya nan shine wani ya ba mu shawara kawai mu kai ta station mu je mu report kamun tukuna a sani da kai ta asibiti sai muka je station kormajiji outpost sai suka refer na mutu wuye division daga gurin ne aka ci to bari a kai ta asibiti nan gaba a shirin za ku ji yadda aka sami kama mutumin da ya yi mata ɗan da kuma inda aka kwana kan wannan batun yanzu a madadin wakilan haruna dauda biyu da kuma madina dauda da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri sai kuma salama abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni Alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatar muku a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.